Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar jamhuriyar Nijar ta gargaɗi ƙasar Faransa wato kamfanin nan nata na Orano da yake haƙo ma'adanan sinadaran uranium a ƙasar jamhuriyar Nijar. Inda a yanzu masu saurari ku gyara zama domin jin wannan gargaɗi da wato ƙasar ta Nijar. ta yi wa wannan kamfani na Orano na ƙasar Faransan da yake haƙar ma'adanai a ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da wani rainin hankali da wato sabalta juyeta da kamfanin na Orano yake yi wa ƙasar Nijar ɗin tun daga zamanin wato shugaba tan Mamadu har kawo yanzu inda a yanzu wannan wato soja na CNSP suka yi masu gargaɗin ƙarshe akan matakin da suka ɗauka. Haka zalika a cikin rahoton za ku ji yadda ministan nan na tsaro na kasar jamhuriyar Nijar ya ɗauki wani zazzafin mataki na dakatar da wasu. Haka zalika za ku ji cewa wato abun kunya dai kuma abun farin ciki ga yankin Sahel inda a yanzu Faransa ta inda a yanzu shugaban kasar Faransa ya ɗauki wani mataki na rage yawan sojojinsa a yankin Afirka. saboda irin tsana da suke fuskanta a yanzu ga kasashen da suka raina inda a yanzu dai kasar chadi kusan za a ce ita ce wadda take da sojojin kasar faransa ba tare da wata matsala ba masu rare ku gyara zama domin jin waɗannan jerin rahotannin labarai da muke tafa da su akan wannan al'amura da ke faruwa tsakanin kasar faransa da kasar jamhuriyar Nijar. haka zalika za ku ji yadda 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakinsu akan wannan gargaɗi da wato ƙasar ta nijar ta yi wa wato kamfanin na orano na faransa inda wato suke bayyana cewa tunda an katse alaƙa tsakanin faransa da nijar to ba amfanin a ce akwai wasu daga cikin wato mutane na ƙasar faransa da suke zaune suna ci gaba da cin arzikin ƙasar nan To masu saurare ga shi dai ku saurara ku ji abin da ke faruwa. Da wani mataki na aikewa da sabon gargadi ga ƙasar Faransa. Gwamnatin mulkin sojin Jijan Huriyar Nijar din ta ba da wa'adin ranar tara ga wannan wata na Yuni da muke ciki. A matsayin ranar ƙarshe da za ta kwace lasisin haƙar ma'adinai da ta bai kamfanin Orano na Faransar. Inda zai kuma mallakin Nijar. Matukar bata gaggauta aiki ba a katafaren filin nan na Imuraren da ke arewacin ƙasar. daga jihar Tawa wakilin Iso Mamman na dauke da ƙarin bayani a cikin wata doguwar wasiƙa ce da ta yi bayanin dalla-dalla ga abin da ya kai ta ga ɗaukar wannan matakin ne ministan kula da ma'adanan ƙasar ya aikawa da magabatan kamfanin orano da ke da alhakin haƙar karfen uranium a ƙasar ta nijar abin da ke zaman gargaɗi na ƙarshe da zai so ma aiki a ranar goma sha tara ga watan nan na yuni da muke ciki malam asemi tiroma na ƙungiyar nan ta rotab da ke sa ido ga ma'adanan ƙasar ya yi wa dw bitar abin da ya kai gwamnatin ɗaukar wannan matakin. tun ma lokacin shugaban ƙasa tanja mamadu aka fara wannan zance na a zo a aiki shugaban kasa ta yamma da ya ba su umarnin ca in mm. ba su yi wannan aiki ba zai kwace wannan izini da aka ba su na wannan aiki to su kai kamar za su farawa ana nan kuma Allah na shi iko shugaban kasa ta yamma ya bar iko Muhammad Isu ya zo su yi ta kuma kewaye kewaye su yi ta kewaye kewaye har dai aka zo lokacin shugaban kasa Muhammad Bazum. shi ma a wannan lokaci minista mai kula da hako arzikin ma'adanan kasa ta ba su umarni da cewa ta yi musu kashedi na tsawa da aiki ba su yi ba su ba su ce ce ba su yin aikin ba kuma su ba su fara aikin ba a zahiri. To cikin wannan yanayi ne na samarwa kasar incinta bisa ga yanayin juyin juyi hali sabbin hukumomin kasar suka dau wannan matakin to komi wasikar ke nufi a takamaimai ga dai Esemi Tiroma. Sabin ma'ikwanta da suka zo aka musu kashedi na harko tun kwanakin baya suka zo suka gabatar da wata takarda wadda ba ita ba ce wadda gwamnati bai gamsu da ita ba. In ba su ba da wannan sabuwar takarda ba mai nuna tiriyan tiriyan da za su wannan aiki nan da sha tara ga wanga wata mai kama gwamnati za ta kwace wannan takarda da aka ba su ya komo hannun gwamnati kuma gwamnati sai ta ba wanda ta ga dama ko da yake ga alasan abubakar na kungiyar nan mai fafutukar ganin an raba gari da turawan yan jari hujja wato tlp tunon lafaji ya ce wannan kisar da majin kafar da turawan ke yi suna da tushe ina sun tuna ma mutane a dubu biyu da goma sha biyu akwai matasa na ƙasar faransa da suka fara zanga-zanga wannan mahakar ta yan wuraren ba za a fara amfani da ita ba sun ɗauka wannan wuri ne wanda ya kamata a je ma matasan ƙasar faransa saboda wancan wuri na kuminaka da aka yi ta ɗiba ana amfani da shi tsayin shekara arba'in sun ɗauka na mutanen da suka gabata na wanda su fara kama yanzu kamar kame ne suka yi ga matasa na kasar faransa na wannan lokacin wanda suka nemi kasar faransa da ta shankirta amfani da wani abu dalilai wa'anda sun kai hitowa zahiri wanda kowa ya gane su wannan zanga-zangar na matasan faransa suka yi suna ciki wannan shine abin da mutane kamata su yi tunani a kai to sai dai ga kadimani basiru na kungiyar kwadago ta izas sinishar shinkirin aikin koma sabuwar dabara daga kamfanin ba zai hana 'yan kasar su raba gari da kasar ta faransa ba wanda zai yiwa ba a ce mun kori tura kuma hari akwai tura ko biyu ko uku ko hudu wanda da zuwa cikin kasar mu sa ɗiba arziki mu sa ta shi kawai an yanke alaka ta kare mu raba gari babu nan ba kowa shi sani inda yi lokaci na kai na gwagwarma na amsa incin kai shi shikenan indo ta gaida a yi ba da ma ma'ana a ce an bar turawa sun ci gaba da aiki cikin wannan makamashi ma'adinan ƙasa nijar ta bido wasu abokan hudda na roje tunda ba su ne a abokan hudda ba ko ma gama to za sun ce su bar su 'yan ƙasa ba su yarda ba mu yarda sai an kore su. to sai a cikin wannan yanayin da dama daga cikin 'yan kasar na alakanta matakin da sabar hulɗa da ƙasar ta kulla da rasha da ma iran akan batun makamashi. Kasar Faransa tana shirin ɗaukan mataki na rage sojoji a kasashen yammacin Afirka da ma tsakiyar nahiyar Afirka zuwa kimanin ɗari 600 cikin sabbin tsare-tsaren shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa game da yadda yake sake tunkarar manufofi a nahiyar Afirka. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Faransa ya ruwaito daga majiyoyi masu tushe cewa matakan suna cikin hanyoyin da za a bi yayin da ake ci gaba da samun kin jinin kasar ta faransa a wasu kasashe da ta yi wa mulkin mallaka na nahiyar afirka kafin fara fuskantar na nuna kin jini dai daga wasu kasashen na afirka musamman inda sojoji suka kifar da gwamnatoci kamar mali burkina faso da jamhuriyar nijar kasar ta faransa tana da dubban dakaru a wannan nahiya mai tasiri ga kasar ta faransa faransa ta shirya rage yawan sojojinta da ke yammaci da kuma tsakiyar afirka inda take da burin ganin wato ba su wuce 600 ba a watan fabrairun shekarar da ta gabata ne dai shugaba emmanuel macron ya sanar da wani shiri na rage yawan sojojin kasar a afirka daidai lokacin da faransan ke kara fuskantar kyama daga wasu daga cikin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka inda kuma rasha ke kara samun wurin zama a shekarun baya da suka gabata faransa na da dakaru sama da dubu biyar a yankin sahel a wani bangare na aikin yaki da masu ikirarin jihadi to sai dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen mali da burkina faso da kuma nijar kasar ta janye sojojinta daga cikinsu inda banda wato inda a yanzu take da sojoji a chad ne kaɗai a yankin Ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar ya dakatar da ayyukan wasu kamfanonin samar da tsaro masu zaman kansu har su biyar a fadin kasar gwamnatin sojan ta yi wato bata yi wani karin haske kan dalilin da ya sa ta dauki wannan mataki ba abdul nasir sa'idu mai sharhi ne game da al'amuran tsaro a kasar ga kuma abin da yake cewa wannan kuduri an ɗauke shi ba tare da an ba da cikakken bayanin mai yana da matsala gare mu na wurin tunda bai cikin al'adu ko aƙidan mu na fahimta da wannan tunda yawancin aiki dai in na harkar tsaro ne ko wani abu da ke da kwai yawancin nauyi yana bisa gwamnati da ke da mutane wa'anda aka ba horo na musamman da ke kula da irin wannan abubuwa inda mutane ba su karbe shi ba kuma ba su amana kwarai da da wannan aikin shi gare mu har zuwa yanzu inda yanayi ne na harkar tsaro za a cewa mutane kullum hangen su da cinkayen su ya koma wajen gwamnati tun da suke samun kwanciyar hankali da nasuwa suka yi wannan abin kenan na wurin abun yi shine in akwai hanyar ya zama toke shi gwamnati ya hanyar da akwai hali wanda zai zamanto waɗanda ake ba horo na musamman su hanyar tsarin na gwamnati ko polisi ne ko gardi ne ko jandarma ya zama to yaya ne za a rika yi in mutum yana bukata ake iya samu shi haya don su rika tsare ko shago ko gida ko wani abu haka da masu wurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoton da muke tafa da shi kenan a dangance da abubuwan da ke faruwa tsakanin ƙasar Nijar ɗin da kuma wato Faransa. Inda a cikin rahoton kun ji yadda wato Nijar ɗin ta gargaɗi wancan kamfani na Orano da ke wato haƙar ma'adanai na sinadarin uranium a ƙasar jamhuriyar Nijar a dangance da wani aiki da suka yi alkawarin za su yi shi amma tun daga zamanin shugabatan jamamadu suke ta kewaye-kewaye sun ki ƙaddamar da aikin inda a yanzu dai aiki ga mai kare ka sojin cnsp sun ba su gargaɗi da umarni na ƙarshe akan su gabatar da wannan abu matsawar ba su gabatar ba to za su ware su ci taliyar ƙarshe a wato ƙasar. Wannan al'amari dai shi ya sanya 'yan ƙasar ke ganin cewa ya kamata dama a karɓe takaddun ikonsa a kore su tunda an kori ƙasar Faransa daga ƙasar bai kamata a ce Orano ya ci gaba da wani al'amari ba. Wannan mataki dai da suka ɗauka sojin siya na ɗin su abin kallo ne na ajira. a ga wanne irin mataki za su ɗauka matsawar wato wannan mutane na urano ba su yi wannan abu da ake bukata su ba mu dai babban fatanmu shine abin da zai kawo ci gaba a ƙaddamar da shi haka zalika a cikin rahoton kun ji yadda wato ministan tsaron nan na ƙasar Nijar ya dakatar da wasu al'amura biyo bayan wani wato hasashe da kuma abin da yake ganin shine daidai haka zalika abin farin ciki na murna irin yadda emmanuel macron ya gaza tsugune kasa tsaye a dangane da batun tsana da ake nuna wa ahalin sojojin ƙasarsa a yankunan afirka na ƙasashen da suka raina inda yanzu ya ɗauki matakin rage sojojin zuwa 600 a dangane da tsanar da ake nuna masu wannan shi yake nuni da cewa afirka ta fara farka daga bacin da take To ba saurare ƙarshen rahoton labaran da muke tafi da shi kenan a dangance da wannan al'amari. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni daga tushe mai asali mun gode.